majalisar ta gabatar da wannan kudirin a zauren majalisa jiya Laraba, kuma tuni an yi wa kudirin karatu na farko. Wannan kudiri idan ya samu karbuwa kungiyar tana so a fara aiki da shi ne a shekara ta dubu biyu da talatin da ɗaya. Ɗaya cikin 'ya'yan kungiyar kuma wanda ya kawo kudirin a majalisar Abdulsamad da Suki ya yi ƙarin haske. Mun san muna da alama cewa da yadda Allah ya da cewa wannan zai mana aiki amma muna so 'yan Najeriya su shigo cikin a tattauna abubuwan nan sannan tare da su mu zo mu samu dokar da za ta yi mana aiki a Najeriya. najeriya da tsarin da zai mun aiki a najeriya na wannan tsari shi ne tsarin da muka sama tun lokacin su saddauna ya muna aiki amma tun da aka bashi har yanzu mun kasa gane kanmu a matsayin mu yan najeriya sai muka ce gara mu koma mu abin da ya muna da wanda ke ta samu cikin wani yanayi Amma ga kwararre a fannin siyasa da diflomasiyan ƙasa da ƙasa kuma malami a jami'ar Abuja, Dr. Faruk Bibi Faruk yana ganin ba wannan shine matsalar da Najeriya ke fuskanta a yanzu ba. Tuni dai a fahimta ta matsalar najeriya ba matsalar tsarin mulki da ake amfani da shi ba ne tabbas akwai tsarin mulki kala-kala da ake tafiyar da mutane miliyoyi ko kusan biliyoyi a cikin duniya alal misali a tsarin mulki irin na wannan da ake magana a kai na parliamentary na 'yan majalisa masu cikakken iko da suke zama ministoci su zama su ne prime minister su ne da gwamnati a hannunsu akwai wannan akwai na shugaba mai cikakken iko wanda sai dai wato gwamnatinsa ta zo ta yi bayani a majalisa amma 'yan majalisa ba su suke tafiyar da gwamnati a yau da gobe ba amma akwai ragowar tsarukan mulki kala-kala ai faransa ma ita ta hada tsarin mulkin shugaba mai cikakken iko ta kuma ɗauki tsarin mulki na majalisa mai cikakken iko ta haɗa ta mutsaka kuma ana cewa french system shi ma kuma yana tafiya akwai kwamanisanci ana yin wanda shi jam'iyya ɗaya ce kawai a nan majalisa take a nan komai take jam'iyya ce take tafiyar da ƙasa akwai na sarakuna su dubai su abu dhabi da sauransu gaskiya halin mutane ne halin 'yan siyasa ne da halin 'yan ƙasa su kansu da abin da suke bukata su ga 'yan siyasa na yi ne shi yasa muke da wa'annan matsalolin. To sai dai fitacciyar 'yar siyasa daga jihar Kano, Hajiya Mariya Ibrahim Baba ta ce tana goyon bayan yunkurin 'yan majalisar. Wannan tsarin tafiyar da shugaban ƙasa mai cikakken iko da muke tafiya a kansa shekara aru aru kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba na ɗaya tana da tsada ana kashe kuɗi ana narkar da kuɗin bayan Allah kuɗin 'yan Najeriya ba su ji ba su gani ba kamar ana ƙyata musu a shana ba biyan bukata saboda haka yanzu an ce sun nemi su 'yan majalisu nan guda sittin. sun nemi cewa a gyara kundin tsarin mulkin Najeriya a gyara shi a mai da shi yadda ake yi da zamanin Sardauna na Prime Minister wannan ba shi da tsada kuɗin da zai rara da aka yi tattali in an cire na yanzu za a amfani da shi a sa shi a wuraren da ya cancanta saboda aiwa jama'a ai to gaskiya fi in nan bayan Allah sun yi kokari Allah kuma ya taimake su abin jira a gani shine yadda majalisun jihohi za su ɗauki wannan kudirin idan majalisar ƙasa ta miƙa musu kafin a kai ga aiwatarwa Madina Dauda muryar Amurka daga Washington DC